بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعلى تنتلا من من جاري تكتنتو بسلا كلا ما صلى الله عليه وسلم أنا على صحابة لو أنا من بلتين وما بار نما بارولا فجاني على ببنكو تعالى أن من ببنكو كان alamaale wolondiyanna a tar lorin tawhida nin sunna kan nin na dimbal amin ya rabbal alamin ni wo boto jeembe baadum konton na karanta bali dawa wal amal al khayriya eh, anin kuma kan yin ka futa momon dimma fale ko musulmi ala konton dirol assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yo ni wo boto je manda ha kitabu sharhu mo al muslim من أذكار الكتاب والسنة للدكتور سعيد القحطاني رحمه الله bi bunda min be muloron bunda tan sabanin woron jam sheikh rahimahullah ko du'a'u liqa'il adubi wa sultan duwalam yinti nini jawol be ben na keloto walla mansa me yalon ko alni wala be ben na jawol kono anala mawlu bina kana sabalikan walla anniɓe kele kanne walla lefta e kaali toñen ako duwaraw me yalon ko nin alnin kafirol ɓe ɓenna alñanta duwa amen fola abool kono kilako sallllahu alayhi wasallam e sin duwaran fa allahumma mari inni najalu au inna najaluka fi nuhurihim mbe ta alal taala mbe kele kawlu kono wala mu mbe kele e kawlu kuntulate wala mu mbe e ta alal danle yeke faalati wana audu bika min shururihim aɗum beta alal fanan taala be tankañinin na ila jawyala ila korola beta ala danla ye wasela kuwoto imma ye fa walla ye korindi a be tankañinin na ila kuryala ila fere jawol bela a boñalama duwaraw min kafo fanan ninin jawol be benna isafa allahumma anta adudi ala e tole mum buluba buloti walla e tole mum kabo ndaɓoti walla e tole mum bulutuwoti ikamin e codija walla mu itele e ɓen bambandira wo anta na siri itele mum makoyr lafananti itele ka molu mako itele mum na mansoti min sin gañandino bika a hul mbe na feero be ñininna ita alalabulu ka tunta feere kenola namanke ngamin soɗo ita alabulu walla e feero men dinna obika asul aɗum fana mbetele kela tukulati walla mbetele kela lasiloti walla mbetele kela jikirati mayalon ko asimmantaɓennoyin kelo kon obika ukatilu aɗum be kelo keleta aladam male fanan kamma otowokamayita wala mo kelo mayalon ko jawol nin kafirol temayanta kake alal kamma bara amayana kake yinti ko eh, kafo koytelamu jatoti emu kelela baleti emu jambarolti walla a atolla kabilo wal mumo fatewol kuma hani ta kila abu sallallahu alaihi wa sallam kabirin sahabo yaninin ka kaye ko do fila ka keloke pour ala kabilo ɗo e, e, ka keloke ya yafatel fatiyata ɗo ka keloke ɗo ka keloke ye kila ñinin ka alaihi wa sallam jomale ɓe alal silo kan kila ko ya alayhi wa sallam man qatala lalita kalimatillah hiya al hiyar fa huwa fi sabilillah nimme ye keloge pour alala kumakaŋoñin walam la ilaha illallah waye tar kumakaŋol be santo kafirol la kumakaŋo tar duma wala be kelola alala silo kan walakin na ako jan o bika uqatil mbe kelo keleta ala dammale kamma mba kumasile tol la aɗum mba kekeytela kamma man kenna eh, eh, kele jawaryankawole ita na banko na kabilo aboña ala fana ya safo hasbuna allahu wa Amalu wakil. ntolu waso ala le ti aduŋ mu tukulu la ñiŋ maati ñiŋ mu duwaati me ye loŋ ko niŋ kafirolu niŋ musilimolu be benna keloo to musilimolu ñanta ñiŋ keloo e eh, karaŋolu fana bunda tan sabaniŋ wara wulanjaŋ sheikh rahimahullah ko du'a'u man khafa zulma assultan ñiŋ duwa kafale niŋ silanta mansala toñondiroo la mansala toñondiroo la wo mansa keta peresidaŋo le ti baŋ walla a keta Eh, eh, eh, kumandaŋol ti baŋ walla keta dibitel ti baŋ walla keta alkalol ti baŋ walla keta hani suutiyol ti ni maari silanta ko aɓe toñen kuwol ta walla keta momondinde ha ayewo ako sultan ta jam mansa ba wole siyata walla mum moolu ti walla palasi tiyol ti men ye ko ila palasoñin ke ta pour que moolu toñen a atari ko emen kuke nam kila sallallahu alaihi wasallam akoni min silanta ko man sabe to ndiro kele mari la wala ma be to nyana ko sin duwaron fa allahumma rabbas samawati sab mario memo san san fata warulo mario ti wa rabbal arshi al azim anil lare so men be warlin a mario kun li jaran min fulan bun fulan kenya sinyoti ka ntanka karla karidimma wala mu man sanyi isi wotofo ha min fulan bun fulan wa ahzabihi anala kafo molu min khalaiki ka kabwela da fon luto tankela yake nye si ha nyin kama ay yufrata alayya ahadun minhum aw yatgha nyin kama mo kana tilimbali yang wala ka danna tamminna nkan kabwoto lukona azzajaruk momen kete si wala bunyata wajalla thanauka keete jayi wala mo kuwol be kummat wala mo kuwol be wilikintiriŋot wala mo kuwol be cikariŋot wala ilaha illa ant bato man samansoro toñakaŋ naman keta alat a boñale fanaŋ in duwaraŋo ni silanta ko mansa be toñdiro kelela walla mansa be toñen na e siñiŋ fo allahu akibaru alla la warta allahu aazu min halkihi alla la warta ka tambe ala joŋlu bee la jami animumo bee allahu aazzu mimma akhaf wa ahdar ala le warata atele buñata atele sembo warata ka tambi fewofe nan ka men na nkan hakkili tuwato audu billahi alladi la ilaha illa hu mbe ala tanka ñinin na manso some yalon ko batu man saman toña kan naman kate alate almumsiki samawati saba me ala tele sanfata wara wulo muta aman jolon nan an yaqana ala al ardi ñin ay banko e sanfata warol wañum muta pura kana boynan banko kam walla eh, sanolam bankola muto pura kana walla sanolam muto pura kana jolom banko kam wo beɓe lorin akoka kele wo walla wo bukake illa bi idnihi naman kata alala duñot sanolam ñaye sanoɓe santama jolon nan ako ate jolon na fonin ala duñata wala saabu alaman duña ala jolon ala wala ate naman jolon bannin ala duñata ala jolon ala lumnaɓinaala ala ka wala fo yawma tashaqqaqu as-sama'u eh, lumen na saŋoñum be faran faran na walla be be jolon na wolum e baje la ko ala duña talal amma janni wo ala man duña la akaɓe ala tankañinen na wala min sharri abdika fulan ila jom karla koro ala tilimbaliya ala toyondiro mbe dan la yen tanka wala wo junudihi ala ala sojaro na ala polisolu ana ala eh, eh, kullo kullo lalu mbe tanka nyin nawal wa atba'ihi anin meni bata noma wa ashiya'ihi anin meni ka fasa ha min aljinni kabo jinnol to ban wal insi anin molu allahumma kun li jaran ala kenye sinyoti yen tanka min sharrihim ila korola jalla thana'uk ite jayo femma wasi wala beti wa azza jaruk isinyo wala fana mu moti me ko wala kodo tata bunyata wa tabaraka ismuk ito fana barako siyata nemo warta wala ilaha ghayruk batu man sama sura tonya kan nan man keta alati subhanahu wa ta'ala akwai mare yin duwaran fusin ya saba ni fo ala si tanka mare la jawyala anala korola anala polisol nala sojarul be alama le tanka bunda tan saba anin sayi jam cheikh rahimahullah ko addu'a o ala al aduwi ñimmu pour ka dankaro ke jawolu kan walla ka jawolu danka wo jawolu ñin keta kafirol leti ɓan walla a keta mol leti min ya lon ko bidanmol le muyti i ɓe mu jawol leti kafirol mu misilimolu jawol leti aboni alama bidammoli fana mo jawole ti ni ko bidammo wala momon ndin ka alabatu ɗoɗimolla men nin kiilala alabatu ñaata kilinti o be mu dino jawole ti dino jawo wala mu kiila jawoti wala mu ala jawoti alamala en tanka ila jawyala akoy safi allahumma mari munzil alkitab itala mu kitabo jindillate sari alhisab ila konti borowoɓe tariyali ihzim alahzab ñiŋ moolu me ye a loŋ ko walla muŋ jawolu ti ngañandi kambaŋ non di kambaŋ allahumma hazimhum ala itol ke ala ti me ye a loŋ ko itol le betel mbeetol le noola wa zalzilhum ye banko fanaŋ jarjare koto walla ni be diyamu bidan ko wala i naŋolu buka lono tooña kaŋ i ka tu la sawwo sandiŋ i si la dron ha i tu fala men la mennu mu faniyaati kunu ni ko nyin bi ya fo nyin abo nyala mo di me ala ko yekila ala silo bo sallallahu alaihi wasallam ete betula wo nyaale madron ila mo betula nyo fadilale katu e eh, mari ta kuma fola me ala ko wala mu wahyi nim mo buga fem fo me ala wala mu al kitab wa sunna men sabatita kila ma sallallahu alaihi wasallam e katu kuma le fola men ka tulo busa wato wat alama alayhi sutra en tanka wato gina mu duwati me ala ko mari ka wole eh, ta e walla ñinam dankaroti mari ka i jawolu danka men bunda tan sabanin kononton jam cheikh rahimahullah ko ma yaqulu man khafa qauman wala mola moola moɓe mune fola ni silanta molula ni silanta molule kanta ya kela wala e mari ɓe silale kan e silanta ko molu kanta e ataki je walla min nuwol da ko ni ye mari ñolu je walla isilantawole safa allahumma kfinihim ala mbe dan la ye wasa ila kuwoto bima ta min diyateye na moɗol ka feere jawta ka sitimolu kamma ni ta mari yolo wata wati e mari ñanta ñine duwaron fola wato dola kake musilimu e ñom mbaɗi musilimol le fonte yalon ko eteɓe kayra kuwolto eteɓe kukende kuwolto saysi e pare pour que nambara o kukenno yimɓe lola ñaame ha imu dawalalti isiwoke itan molti men ka mowol mako e foirol mako e siwo ferol de kamma safate mure ata kara belol le sponsor aka le aka fonkolle ñin kamma pour ñin kamma isinin banko mai bige a mansa wallai si to kuya nyamin wallai sila mansa silan na fulo ta nyamin ka ifon dala wallahi law do ko ka alonde ako niyo long imari saf allahumma mario ikfinihim bima shi'ta be dan le yawwa sila kuoto men diate ta alai ni mari yau duwa ke ala si tanka e jawol la almalen be tanka jawol la amin ya rabbal alamin bunda tan nani jam o sheikh rahimahullah ko du'a man asabahu shakkun fil iman nin mota da silam ibe ilafta ka sika liman ya ko dolto akwai ta mari be duwa min kel wala min to wato dolu e ka kuma fo moliyele ka fo e ko alkiyama arjanna sorotale eh jahannaba moolu men ye lon be ɓe ɗumna jahannaba kilaako sallah alih w sallam ala ɓe warandila la kaba fefeo to kata kaba fefeo ɗo to suwola sanji tallulu tamo walla men ni wo mulunta isada marisi sika woto walla koye kaburo kono malaikolu binale ye malaika fula ɓe mari sindila ye ñininka a marisi sika wola bari woɓe kenuno ñatile a marisi sikala liman yato a ako ni mare sikata wala ko yin duwaran le fola wala mi yafo ko e be fola ako yasta'idu billah wala mi yafo a'udhu billah ha ni kuma fo me yalon ko eh, mu sikka kumol te laliman yato yafo a'udhu billah ko be modo ri kam eh, e ka fo kon ko ala fa ni fura al kiyama ala ba fula len kal sana le men ka sal men bu ka sal be dun arjanna a'udhu billah ni mu kafir ban nim mo ba fo ka wotum e man tara kalama Eh, imari sa kalam ta ko imari bi kafiri wala fokan walla wo wata ta falafte sikan la akwai safo audu billah wala mbi ala tanka yin na ala mala tanka chetan wala ñimmirol aboni alan kofulanja ko yantahi amma shakka fi imali ta komento to yobula je son sonkon limani ya limani kola ya son yin fanna ya kula amantu billahi wa ya yafo kon limani ta alala ana la kila ha yanta fala audu billahi min rajim ye fulanjaŋo i bo sika kawo kuŋo meŋ na ye sikoñum fayjana ka fo ko niŋ mul fata be wulala alkiyama arjanna be je le jahannaba be je na ala bala ndol dun la arjana e buña abe jongol men ya soki abe dun la jahannaba aye jo tiliŋo kamma ye limaniya wala yo yo sikoñum ta y'o fay ako fa fana amantu billah wa rusulihi limaniya ta ala la kila da amul be ako o pareta e mari ni ayo kara yaqra aw yaqra qawluhu ta'ala هو الأول أتلمن سفلوت والآخر أتلمن سلبوت والظاهر أتلمن صوت فن تعسنتو والباطن أتلمن صوت فمن نواما وهو بكل شيء عليم أدو أتلم كوبي لنات نمو من ديالن كويل الإيمانية limaniya lafta imari batan la walla kuwodolu ka limaniya la wo lafta imari batan la lafta sikala je ibe yin alhaalol le kela ye ala tankañine ye kuwoñinta ye sikkoñin bula je ya fa amantu billahi wa rusuli in ayo karan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim na tan nan anin kilin sheikh wa rahimahullah ko du'a'u qada'id dain nim mobe julole bala amari fita furka molla julojo bar kul man sono ya bulu ako amari be yin duwaran wala fala allahumma mari ikfini wasa bihalalika ila halalola an haramika yentanka ila haramola walamo ben harjala feo a akenya halaloti yentanka haramola wa agnini mbe dan la yen wasandi mbe dan la yen bannayandi fadlika ila fi ya sabu yan amman siwaka yentanka itanola mu ila fi fisamanteya ila diro yen wake fentime ye ko wo be wasala kanyan nan nale dina yen tanka e, inyon ñoŋ wala mu kana ñatilindi ite tano la bari sin ñatilindi ite ala alala ila diro ni woye wasa woye kanyan to aboñala akoye safo fan allahuma inni audu bika alan be tanka ñoyna min alhammi mira kolaŋo la walhazni walhazani anin suno walajaz anin kole koriyo ka kori ka kuke wal kasal anin tayalo wala mu kokuya wala eh, eh, eh, bala diya baliya nam eko al'ajaz anin alkasal fato min be tema walam al'ajiz walamu fen o fenen ti lefta kake bar sembo tela pour kake na ha wal kasal walam fen o fenen ti sa keno adu sembo bele sake no bar tayalo ma nema keno kila ka ala tanka nyini wal bela wal bukhli akanin buluja wala mu wajibu kol min sake enyan takela ye buloja e koy takela wal jubuni anin anin eh, eh, joteria wala mu kasilan kolenke wa dal'i dayn aka bo anin julolan kulumban wala julolan no mbe ala tanka nyinna wala wa ghalabati rijal anin kewla nganyo anin kewla no mbe ala tanka nyinna wala kila aka ala tanka nyin nyin wala almalayin tanka ya rabu bunda tan nani anin saban jan sheikh rahimahullah ko du'aul waswasati fi salati wal qira'a fɛn o fɛn me moñanta duwa min kela ni mari be salo kono walle mari be karan kono shaitanu ye wiswasa aye fulan fulan da aye batande akwai safu a'udhu billahi minash shaitani rajim masala ba imari be salo la na nata akwai ko ifle yin salo kumasi. E, ɗuynata ila moto bundaɓe yellin ila eh, koɗoɓe siyarin moto kono walla min wol mulunta walla ila mobile o tara salji mutol dame di jeeɗe walla min wol mulunta wayatar wol kol man soto ako ni wokkete maali yaafo duma audu billahi min ashaitan rajim ako watful ala yasarika halathan e ɓulubama e ma fono e tupi ke jeye siña saba ɗoman ndin ni je ko ɗoman ndi ke ni yake bake ni moɓe lorin nyo bala no na dake mane kunnan ko da ta mandi na a kuolo ataba mere be daji wala fai kaka sai ba jela instead of aliye setano bai satul be setano kuma dale mane kunnan ko kanta na e, e da busa alamale ntanka ayam fahamu di dino ni na bunda tannani anin nani jam sheikh rahimahullah ina e walla bunda tannani anin saban jam sheikh rahimahullah ko du'a man istas'aba alayhi amrun walam nin kuwol koleyata mo mobulu kule be bulu i lafita kake walla eh, kule be bulu i lafita pour a bula bara a koñin koleyate bulu ima bula no walla ima keno akoye mari sindu af allahumma mari la sahla illa ma jaaltahu sahlan ta kerin de naman keta alaye min ke ta wa anta tajalu ita itele mu man soti min ka ni kuya ke suno ke idha shi'ta sahala e ka sona yanda wala ni lafta ka mo lafta ka kuke amma ke no sunuta ita alal ka sono yanda ye wata nin mo ku babulu alafta ka ke amma ke no walla kule babulu alafta ka bula ku kurun wala amma ke no ako isafo ko allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ala sona yanda ta kerin foni ta ale men sono yandi wato mbe dan da yake koyin sono yandi wa anta tajalul hazna idha shi'ta sahla itala mu mansot minka ku kola walla ni ko ya kolu itala kata ya sonandi muliye puru aybo imarila ni ku ya bundato bundata nani anin nani jam sheikh rahimahullah ko ma yaqulu wa yaf'alu man adnaba dhanban mobe muna fola anaɓe muna kela momi yalon ko junubi baro ketabul ako min abdin yudnibu kila ko sallallahu alih jonte tarlije me alon ko ay junubo bara fa yuhsinu tuhura amariya saljiyo muta ayani yandi ثم يقوم وقال أماري نالو أماري فيصلي فيصلي ركعتين أماري ركم فلسلي ثم يستغفر الله وقال أماري على دان جنوب كفر ولا إلا غفر الله له فعلى سال جنوب كفر وتما شاء الله على سبحانه وتعالى بلفا وتنبالي ولم نمو يكوكي aɗum maari a kete bulle tubita e nimisata akoye maari e sal jomuta ye lofula sali ye aladani junube kafarola nam ni aladani junube kafaro don ako fo ala simari la junubolu ala alamaala na junubolu kafari nin na wululalu anin karammolu amin ya rabbal alamin anin musilmol mumobe bunda tannani anin lolu jaw cheikh rahimahullah ako du'a'u tardi cheitani wa wasawise duwa me ye lon ko ka setano bai bala aniŋ setano la wiswasa kuwolu a ko folofolo al istiadatu billahi minhu wala ye ala tanka ñiniŋ setano wala walamu audu billahi na ashaitan rajim ni lafita bai la fanaŋ fulanjaŋ walamu al adhan imaari ye wadano ke ni bai la buŋo kono walla e, i e, e, be dulaato ye a je ko wisiwasata fe i be silandi setano la fita batanda a ko imaari ya wadano ke thalithan sabanjaŋ al adkaru wa qiraati al qur'an a ko imaari si ala tofin kon ke le saje setano si bori abo ñalema e mari ni e qur'ano fanan karan e saje setano si jamfela adum fanan wiswaso men be bala o fanan si boy bala e ñina mu e, domandewti men be den dingi bundalla mbe ala danla almalaye ala to finkowonin duwalu aya sonen dingi e, a mutambul fanan innahu wali dhalika wal qadir alayhi wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam